Sashen Hausa na Studio Kalangoyo su gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan ya mai Masararo Asuma na shi nake muku lalemar habin a cikin shirin na yau Litinin bakwai ga watan Nuwambar 2022. A cikin shirin za ku cewa jiya aka suma zaman taron duniya kan sauyin yanayi COP27 a kasar Egypt, inda za a tattauna kan alƙawula da aka ɗauka a game da yanayi. musgunawa da damuwa a wurin aiki akan wannan maudu'i ne cibiyar saurare ta kungiyar cnt ke wayar da kan ma'aikatan nishar a rahoton musamman na wannan shiri za mu yi magana kan tasirin sauyin yanayi a kan namun daji da kuma itatuwa a laraba 6 ga watan ko kuma lahadi 6 ga watan nuwambar ne aka soma zaman taron duniya kan yanayi cop a kasar egypt wakilai daga kasashe kimanin 200 suka kasance a sham al sheikh don halartar taron na tsawon makonni biyu domin samar da sabon lumfashi ga yaƙi da ɗumamar yanayi da tasirinsa ga bayanin simon steel sakataren zartarwa na yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya a kan sauyin yanayi a wato yayin buɗe taron Da farko ya kamata mu nuna wannan sauyi ya canza zuwa aiwatarwa da kuma zuwa wasu ayyuka nagartattu, daidaitawa da alkawuran da aka ɗauka na birnin Paris, sannan kuma mu ƙarfafa ci gaban da aka samu na rage kaifi, daidaitawa kuɗaɗe asara da kuma ɓarna domin fuskantar tasirin. A ƙarshe ya kamata mu kyautata aiwatar da muhimman abubuwa bisa gaskiya da nauyin da ya rataya kan kowa a duk tsawon wannan shiri. Mata da 'yan mata dole su kasance a tsakiyar ɗaukar manyan matakai aikin da ya rataya kan yanayi domin cin gashin kansu zai kai ga kyautatuwar mulki na gari da kuma samun sakamako mai kyau. Muna buƙatar wannan salo ya kasance a ƙarƙashin ɓangarori da kuma ƙasashe da ke ciki. Ƙasar niger ma na halartar taron duniyar kan yanayi cop vincent kamar dukkan kasashen Afirka ƙasar na saran yan adalci ga yanayi musamman a game da abin da ya shafi matakan daidaitawa da saka jari don gudanar da ayyukan lura da sauyin yanayin. Aga professor Aga Ariya Musa, sakatare general na ofishin ministan ilimi mai zurfi a Niger ya yi wa Nuha Belad da wakiliyar Fondation Irindel a taron ƙarin bayani. Wani lamari ne na farko inda COP Danset za ta kasance kan jagorancin Afirka da ƙasar Misira za ta ja. Wani babban sauyi ne ga ƙasashen Afirka. Haka na nuna da ƙasashen Afirka ya kamata su san yadda za su aiki yanzu tattare. Su yi magana da murya guda kuma su dibi fasalin jadawalin ƙungiyar Afirka ta girka kan manufar Ven Inda jadawalin Ven Sasantuwa bibiyarsa tsinkaye ne na fasalin ayyuka. Ya yi saura ga ƙasashen kowane ne a nashi bangare ya gudanar da zartar da matakan da aka ɗauka tattare kenan ya zama wajibi afirka ta zama tsintsiya madarmin ki daya saboda an mu za ta yi karfin da za ta iya gindaya matsayinta don ko muna da albarkatu masu fa'ida kuma muna iya gindaya su a wajen tattaunawar da ake da kuma wada za ta zo nan gaba ta yanda ƙasashenmu za su samu amfano mai fa'ida ta fuskar zuba jari ga ayyukan batun canjin yanayi. A jami'ar Difa matakin rufe tsangar kimiyyar noma ya yi tasiri kan samun ɗalibai masu rubuta sunayensu. Wannan wani lamari ne da ke taɓa wasu jami'o'i na gwamnati. Sanusi Garba Alitine, sakatare janar na ƙungiyar ɗaliban Nijar da ke jami'ar ta Difa, ya yi wannan bayani a hirar shida Mani Musa. sayar rikilkar university ja baya ne saboda jami'a tana ta ragewa ku misalin bana a jerin farko na sunaye sunan ɗalibai tasa'in da takwas ne suka fito alhali ko can da kowace shekara ana samun fiye da ɗalibai ɗari biyu da adadin ɗaliban masu yawa suna karkata ne kan sashen kimiyyar noma wannan sake salo rufewar wannan sashen wani koma baya ne ga kimiyya kenan ya zama abin takurawa ga bunƙasar jami'ar difa amma duk da haka akwai sauran sauran sassan darussa bisa ilmantarwa mai zurfi akwai su a jami'ar difa kirana zuwa ga takwarorinmu shine su girka yanayi ingantacce domin inganta sassan horaswa da ke gare mu a nan jami'ar difa cibiyar sauraron kwarfe kwarafe ta kungiyar kwadugo cnd ta kaddamar da shirin wada kan ma'aikatan nijar akan musgunawa da kuma damuwa a wuraren aiki cibiyar za ta shirya haduwa daban-daban domin nuna hanyoyi da matakai da fallasa waɗannan tabi'o'i maimuna gyado mamba a cibiyar ta yi wa hasimi karimu hasimi guruza ƙarin bayani Eh, Ana samun musgunawa da cin zarafi wajen aiki. Ya kamata ma'aikata su san illolin wannan al'amarin. Babbar kungiyar ma'aikata ta duniya OIT e ta amince ma wata yarjejeniya mai lamba 619 wadda muke a ƙasar Nijar ma ta da kai akanta. Wannan kuma baya samuwa sai ma'aikatan sun rinka bayyana irin cin zarafin da suke gani a wajen aiki. Ana tsammanin kamar al'amarin ya fi shafar mata, amma a wannan lokacin da muke hatta maza ma'aikata ma ba su tsira ba. Cibiyar da ke karɓar ƙorafe-ƙorafe na nan zaman jiran ma'aikatan an girka ta ne domin ku kuna iya ziyartar ta. Domin samun cin gashin kansu, 'yan mata da yawa na ciro zerin a jihar Agadez na gudanar da ayyuka da ke samun musu da kudade Misalin Laila Usman, wata ɗaliba da ke yin saka ko kuma tricotage na kayan sanyi wato na yara kuma suke cin ribar musamman a wani lokaci na ɗari. Gahirta da Ahmed da Felan. ana sarrafa shi kamar complain ake na tirikotashi shi ana yin riga da fulla da wando da su sattai gaskiya kamar na jima da na fara yin shi na kai shekara biyar ko shi nan ga cikin gidan ma da na taso ana yin shi kakata take yin shi tana koya wa mutane na gani na yi hannu koya har muna cin riba shi saboda yanzu kuɗi man kana buƙatar su ba sai ka tikka nema ba nan cikin gida sai kai abin ka ka saida complain na zare guda simil ake saida shi yan dubul a ake saida shi saboda yanzu zare ya yi tsada ne don shi ne na fara yin shi ina da 14 na fara yin shi ina da 18 zan shiga 19 amma duka ina yin shi ya kamata dai mutum dai aikin shi dai na hannu ya fiye shi koyami saboda ni ma ina yin equal ma ina gamawa in ka sabko daga equal sai ka zo gida kai saboda akwai karuwa kwarai cikin shi Ƙungiyar masu sana'ar gas na girki sun yi da Allah wadda da wani babban da wani labarin da ke nuna cewa ana sayar da gas din taɓa hanya a Yamai. mutuna muku cewa a watan da ya gabata ne hukumar da ke kula da fannin makamashi arse ta rufe wasu kamfanoni saboda ƙarin farashin gas ɗin da suka yi suleiman hassan mai kula da sasantawa na kungiyar masu sana'ar gas ɗin ya yi wa mamman ada ƙarin bayani kamar haka matsala ta gaza da ake cikinta ba yau ne ta fara ba kuma wannan hukuma yau da ta liƙe mu hukuma ce wadda mun tattauna da ita sora da dama abin da muka tashi da mu da ita a kai cewa da sinarek da duk waɗanda suke da ruwa da tsaki a cikin gaz. shine mu a matsayin mu na revendor dole sai an yi aiki da mu a cikin wannan kasuwa na distribution kin gas to amma a samu cikin dokar ba ita arse ta yi rukunatar cewa dole sai an samu inda ana son aikin shi ta kamar yadda yake ta yanzu kuma arse inda ta yi bayani ta ce ba zai yiwu mu aiki da ribar da aka ce za a ba mu dama marashi ta ta kayan kamar da kamfani zai kama kaya shi da wanda yanzu gazi dai yanda dai ana saida shi harko haka ake saida shi ko yanzu duk da wannan mataki na arsai dangance da wannan matsala yau ina ganin kusan kwana ashirin da mutanen mu suka tsaye da kasuwa an dauka mana alƙawalin za a kire mu tattaunawa ran mardi mu da ita arsekin tsadan mu ba da gare mu ne take ba mu abin da an bukatar mu gwamnati ta yi muna marsh a faɗa mana abin da an riba mu a daidaita farashin nan a ba mu ribar da za ta wadatar mu ta bari mu yi wannan kasuwa Ahmed da Alizaki shi ne aka zaɓa a matsayin sabon sarkin Katsina Maraɗi a ran Asabar da ta gabata. Ya maye gurbin ma'aifinsa da ya rasu ya fiye da shekara ɗaya kenan. Nan take bayan bayyana sakamako daɗin masarautar gobir Alhaji Shebu Labo wanda ya san sabon sarkin ya yi wannan bayani a hirshi da Muhammad da Mamman. A yayin da yake daraktan ƙasa na Kaima ina daraktan jiha kenan sai dai in ce ina hamdala da jin daɗi kasancewar zaɓin da aka mashi. Ina mashi fatan ya yi aiki cikin haɗin gwiwa da kowa da kowa kamar waɗanda suka rigaye shi ya kuma yi aiki da dukkan sarakan gargajiya don ko kulliyomin akwai kyaukyawar mu'amala tsakanin Katsina da Gobir sai ko abin da ba a rasa ba cikin zamantakewa fatan mu ya yi kyakkyawan mu'amala mai fa'ida da dukkan mutanen gobir da katsina ahmed ali zaki mutum ne nagari mai haƙuri don ko tsawon lokacin da na yi aiki tare da shi ba mu taɓa samun wani saɓani ba allah ya bashi sa'ar wannan jagorancin sai rahoton namu na musamman a nijar na zuka sun kai kashi bakwai cikin ɗari na faɗin ƙasar a cewar ƙungiyar ƙasa da ƙasa mai kula da tattalin muhalli a halin yanzu tare da sauyin yanayi nau'in dabbobi da kuma na itatuwa a waɗannan yankuna na fuskantar barazanar ɓacewa to koya yanayin ya kasance a halin yanzu wato na muhalli a nijar ga amsa a fasarar wannan rahoto Ƙasar Nijar na da halittun namun daji da shimfiɗar jeji mai fa'ida kuma kala-kala sai dai zuwa yau ƙasar Nijar ba ta da ƙididdiga na baya-bayan nan bisa ga wa'annan kalolin itace a cewar daraktan ƙasa na gandun daji da hilayen da ake wa kariya Sahelo Samaila. Nijar ta kumshi nau'o'in halittun dabbobi masu shayar da nono 373 fiye da nau'in tsuntsaye 150. tsohon alkaluma ne ana iya kamanta haka a keɓaɓɓen daji na duwulbe amma duka wuraren an daɗe ba a yi wannan ba saboda abubuwa ne da suke buƙatar isasshen hali amma 'yan shekarun bayan nan ƙasar niger ta rasa hilaye halittun namun daji da dama ga kuma itacen da ke kamɓacewa a bayanin dr saini abdulaziz na ƙungiyar ƙasa da ƙasa ga batun tanadin karkara eecn niger misalin salvador Dora Persica ice dangin adawa da ke mamaye yankunan hamada muna da dabbobi da suka bace. daga cikin muhallin halittunmu kamar barewa ga mutanen da suka san yankin agadas har zuwa yankin difa muna da yawan jimina mai jan wuya da suka ɓace akwai kuma raƙuman daji su kaɗai ne suke rayuwa cikin daji tare da mutane su kaɗai ne a duniya idan ya ɓace shi kenan su duka ne suke ɓacewa. Kowane yanayin mahalli na da amfano ga ɗan adam cikin birnin tawa batar angulu da ke tsabtace mali ana ganin alamun abubakar umaru mataimakin daraktan mayankar tawa duk wanda ya zuwa mahauta angulu su zai su tarban shi da akwai su gaskiya yadda wakil zato amma yan shekarun ga ka ba a maganin su bara na ga da guda ko da biyu na da zo da ya ta su zancen gare ni ba sake ganin shi ba suna unhwani gunta nawa suka doka suna rage mana dotti kamar sharace suka yi mana to yanzu da ko babu su eh, dole sai mun tattara su mun kwashe an ta an kai su daji duk da haka yanayin mali ana iya maido da shi tare da gamin kokari in ji dr saini abdulaziz na eecn niger misali muna kokarin kare wurare ta hanyar wani kwamiti muna yin waɗansu manyan ayyuka da shuka irin itatuwa domin farfado da daji muna yin gwajin itatuwa da suka ɓace wani yunkuri ne na sake farfado da itatuwa saboda idan babu itatuwa dabbobin daji suna ɓacewa amma idan akwai itatuwa dabbobin da kansu suke dawa domin kawo mafita ga matsalar da yanayi ke fuskanta da kuma barazanar da ke bibiyar yanayin mahalli cop da ke gudana yanzu haka a ƙasar misira da kuma copkins bisa ga bambantar halittu da aka tanada gudanar da ita a watan Desamba mai zuwa a ƙasar Kanada damar marki ne domin samun zuba jari ga ayyukan game da ƙalubalen yanayin. tumar da masu mu nan muka karshen labarin namu na maraicen yau yanzu kuwa zan barku da aminata abubakar wadda ta shigo ɗakin magana domin gabatar da labarai da harshen zabarmanci idan ta kare kuma da misalin karfe shida da minti akwai wato mahawar studio kalangu da faransanci akan maudu'in ya za a tattalin wato muhalli a daidai ko kuma a daidai yanayi wato na rashin tsaro wanda kuma michel deji zai gabatar ai ya lahiya A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.